وكل ضلالة في النار وبعد إخوة الأعزاء وهراس العقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna miƙa godiya ga Allahu subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo mu wannan yini da muke ciki a ina ga yau shine yini na shida a wannan farfajiya mai albarka mai girma na fadar mai martaba sarkin wannan gari ta juwa muna masa fata alkhairi kuma muna masa addu'a Allah ya kara masa lafiya da girma da kariya dangane da mutuncinsa a yan uwa kamar yadda aka sani cewa a jiya muka yi bayanin cewa za mu dawo karatunmu daga sama na mata wannan kuma muna gangarawa kuma abinda za mu yi kenan insha Allah ara maka ɗauko mana daga suratul fatiha bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين kiranta da suna suratul fatiha suratul fatiha fatihatul kitab kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi na sahabi wanda ake kira ubada dan sami wanda al-imam bukhari yake ruwaitowa haka imam muslim yana ruwaitowa ta samu wannan suna fatihatul kitab musamman fatihatul kitab wannan an ji shi daga bakin annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sana har wa yau ana kiran wannan sura da suna ummul qur'an kaman shine kusan kacokan alqur'ani dake a har waye wannan sura ana kiranta ummul kitab ana mata lakabi da sabul masani shi ma ya tabbata hadisin sahabi abu hurairata hadisin da abu dawud yake ruwaitowa da al-imam tirmidhi sanan shi wannan sura wanda ake kira suratul fatiha a jerin sauka ita ce sura ta biyar kuma sura ce wanda yake makiya wanda da yawan malamai haka suka fada tana da ayoyi guda bakwai a ra'ayi mafi ƙarfi sosai sosai to bayan nan wannan suran tana da wani ganima haka wanda ya kamata ɗalibai su sani tana da wata falala mai zaman kanta a ba kamar yadda karatunmu na je gabata duk abin da za a ce maka yana da falala in kai za ka samu kaza in kai za ka samu kaza to kai ma fa ana bukatan wani abu a tare da kai abin da ake bukata a tare da kai shine na farko ka yi imani da wannan maganan ya tabbata annabi ne ya faɗa idan manzo Allah ya faɗi magana ka yi imani da haka ta hanya ingantacce ka yarda manzon Allah na da wani kima ta musamman da daraja mai zaman kansa wanda ya wuce ai wasa da shi sannan kuma imani da Allah maɗaukakin sarki to shine abin da yake ƙarawa bawa samun matsayi da daraja da martaba a gaban Allah to yana daga cikin falalan da wannan sura ta kunsa akwai hadisi da al-Imam buhari ke ruwaitowa imam musulma yana ruwaitowa Annabi muhammad yana cewa babu ainihin sallah ga mutumin da bai karanta wannan sura din a cikinta ba la salata liman lam yaqra'a bi fatatil kitab ko bi ummil qur'an qur'an aw kama qala sallallahu alaihi wa sallam babu sallah ga mutumin da bai karanci wannan sura a cikin ta ba idan da za ka tsaya kawai ka motsi da baki ko ka karanta wani sura na daban ba wannan ba annai muhammad ya ce ba ka da sallah wannan yana nuna mana falala da daraja da wannan sura ta kunsa sana wannan sura ita ce mafi girma a cikin alkur'ani mai girma saboda abin da ayoyin ta kunsa ayoyin da yake magana akan tauhidi Tsanza, sanin Allah waye Allah madaukakin sarki bangaren ilahantaka ta Allah bangaren sifa ta Allah bangaren Rububiya ta Allah subhanahu wata'ala kenan ma'ana ka wannan tauhidi din wannan surar ta kunsu saka wannan sura ita ce mafi girma a cikin alkur'ani ta fi injila girma ta fi attaura girma ta fi zabura girma shi ma karatunmu zai nuna mana haka dalili yanzu ka zo ka ija alkur'ani mai girma sai ka ɗauki ka ce a ya tabbata ga wani hukunci ya tabbata a cikin injila ko ya tabbata a cikin attaura ko ya tabbata a cikin zabura to kai din nan a lokacin sai a kalle ka da kake wannan maganan yaya matsayin alkur'ani a ka shin kana musun musuntakan alkur'ani ne da hukunce-hukuncenta da ka jefar ka ɗauki wannan to kaga in dai wannan ne da awan to a nan a take kabar musulunci domin bayyana alkur'ani zuwa annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine tabbatar da cewa duk wani abu da ka sani na wani da aka taɓa wani annabi na wani littafi da aka taɓa wani annabi ya tashi aiki ba za ka aiki da ita ba alkur'ani mai girma shine littafin da Allah subhanahu wata'ala ya baiba wani annabi da ya zo na karshen zamani ya ma wani annabin da ya fi kowa daga cikin annabawa ya kuma yarda cewa wannan ita ce littafin da za a aiki littafin ƙasa shi yasa ake rawaitowa cewa banzan Allah ya taba ganin wani daga cikin sahabbansa ko Umar ne da ɗaya daga cikin wani littattafan da suka gabata sai manzon Allah ran shi ya baki yanzu alkur'ani bai wadatar da ku ba saboda haka wani zai ci ya dauke injila ko attaura yana wa'azi da shi to zai samu kushubuha ne sannan wannan sura ita ce sura wanda Allah subhanahu wata'ala da kansa ya raba ta tsakanin shi da bawansa tsakaninsa da bayansa kasantu baini wa baina abdi manzo Allah yake bayani hadisin Abu Huraira yake cewa idan bawa ya tashi na karanta suratul Fatiha Allah zai ce bawa na ya yabe ni bawa na ya kuzuzuta ne Bawana ya yarda babu abin bauta da gaskiya sai Allah Bawana ya yarda cewa duk duniya babu wanda za a nemi agajinsa agaji da wani ba zai iya yi ba sai Allah bawa ya tabbatar da haka lokacin da kake cewa iyaka na abudu wa iyaka nasta'in to da zaran kace ihdinas siratal mustaqim sai Allah ya ce to duk abin da kake bukata a yanzu ka faɗa Allah kuma zai maka kira ga suratul fatiha yana da ƙarfi matuƙa sannan akwai hadisin abu sa'id al-khudri abu sa'id al-khudri yana ruwaitowa yake cewa yana daga cikin sunan nakin da aka yi baiwa suratul fatiha suratul ruqya ar-ruqya dinnan da kake gani ba rukiya da wani suke faɗa ba ba a cewa rukiya a da tunanin wai wannan addu'a da alkur'ani ko da abin da ya inganta daga dai muhammad sai dai ka ce akwai bambar tsakanin rukiya da rukiya shi rukiya shi ne abin da ya zo a nasi addu'a da ayo alkur'ani na neman kariya wurin allah subhanahu wa ta'ala ko abin da aka ga annai muhammad ya faɗa ya ce kuma a yi wannan ɗin to amma abin da bai zo ba daga wurin annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to ba daman ka ce za ka ɗauka ka yi wannan ɗin misali a ce ko aljani ya shafi wani bawan allah to me ya tabbata a sunna za a yi abin da ya tabbata a sunna sai a yi abin da ya zo a shari'a shi ne abin da wannan sahabi yake gaya mana abu sa'id al-hudu ana kira wannan sura sautin rukiya amma ka ce rukiya shi ne kamar hawan sama hawan stages matakai matakalai haka shine ne rukiya amma rukuya shine addu'a da abin da ya zo daga ne muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka ya tabbata hadisi wannan sura in kana cikin damuwa kana iya karantawa ka yi tawassuli da ita Allah kuma ya biya maka bukatanka hujja shine wannan sahabi da ya rubuta wannan hadisin ya ba da labarin wani abin da ya faru a tsakanin su sahabbai da wani daga cikin jagorori shugabanni wanda sahabai suka yi tafiya sai aka sami wani daga cikin shugabanni ko sarki ko sarakuna ya samu darura ta abin da ya shafi abin da ya shafi rashin lafiya kamar wani abu haka ya dan cakure sa kamar ko cinnaka cizo na cinnaka ko wani cizo na wani dabba ko kunama ko wani maciji haka wani abu dai wanda yake mai dafi ya cije sa to wayannan sahabban sun zo wannan garin wannan sarkin sai bai ba su tallafi na ma'ana ya karbe su ta hanyar ya girmama su a matsayin su na bakinsa ba sai abin bai musu daɗi ba to sun je masaukinsu sai wani abu ya faru da shi sai ya ce a je wurin wa'annan bakin nan a je wurin wa'annan bakin a je a gaya musu wannan abin da ya faru na cewa ga mai gari wani abu ya faru da shi kaman eh, wani abu mai dafi ya sami wannan sarkin ko suna da tallafi da za su iya masa ko suna da magani da za su iya masa to daga cikin sabai sai suka ce tabbas suna da shi da sabai dai suna da imani da Allah subhanahu wa ta'ala ita kuma harka ka roki Allah wani abu ya faru to imani ne ga Allah a ba yawan karatu ko yawan sallah ko yawan azumi ko a'a ba shi ka far imaninka da Allah subhanahu wa ta'ala tukula idan kana da karfin iman da Allah ka yarda da Allah to wannan zai kusantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala amma yawan tashi kai na lafiya cikin dare ba tare da tunanin kana don samun ladan Allah ba don ka bada labari ko yawan zuwa masallaci don a gani a ce wani na kaza ko yawan azumi don a ba da labari ai wane fara azumi baya dinawa to wannan ba zai sa kai kusanci da Allah ba amma imaninka da Allah subhanahu wa ta'ala to wannan sahabbai sai suka samu labarin ga ya mu suka ce to ga wannan sarki ya samu wannan jarrabawa da ya samu wannan jarrabawa suka ce suna da magani suka dauki ruwa suka karanta suratul fatiha amma malaman mu suka ce zaka dauki ruwa a kofi misali ko a wani abu na mazubi sai ka karkatar da shi zuwa ga bakinka sai ka fara rufaitin wannan sura din da ƙira'a wanda yake mai kyau domin ƙa'ida ta karanta alƙur'ani shi ne misali ba ka zuwa ka ce alhamdu lillahi rabbil alamina arrahmani arrahimi maliki yaumin wannan baka karanta alkur'ani ba saboda akwai kurakurai a ciki annabi muhammad bai taba karanta alkurana ta ba annabi cewa yake mallam ta taganna bil qur'an ce min wanda baya at-taganni da alkur'ani to wannan mutumin baya cikin suka ce ruwa za ka samu karkatar da shi ga bakinka kana karanta wannan sura din iskan yana sauka a ciki misali alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين هكذا تو amma ka كتي الحمد لله وانا wannan kana kirga ne baka yi karatu ba saboda haka za a karanta har zuwa wala dolin haka za a karanta ka yi ɗaya ko kai uku ko ka yi biyar ko bakwai haka da aka dangayin shi ka yi dai zaman to witran kana yi iska na sauka a cikin wannan ruwa to haka sahabban nan suka yi suka ba wannan sarkin da ya sha sai dai jin wannan dafin to sai dan matsala na fahimta ya shiga tsakaninsu to ya aka yi ka fahimci haka sai saboda abin da suran ta kunsa ai ta kunshi tauhidi to wannan sai ce to me za a ba su suka faɗi abin da za a ba su daga ci abin da aka ba su akwai dabba sai suka zo gaban manzon Allah so gagar amfani da wannan da suka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka gaya masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya tambaye su me ya sanar da ku haka suka ba shi labari sai ya ce to ku je in an gasa a kaunin karfata ko wani abu makamancin haka to kaga nan malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya ya ya fiskanto ya fiskanto ma'ana wannan suran mazala sai tabbatar da cewa haka din ya halarta kenan a yi amfani da shi don irin wannan an gane ko saboda haka suratul fatiha tana da wannan daraja muka ce abu na farko a suratul fatiha tana da sunan naki da dama wanda laraba suke cewa kasratul asma ta dullu ala sharafin musamma ma'ana yawan sunan naki na'am to yana nuna a ce wani profesa wani chief wani wani kaza a faɗi wani title ɗinsa to yana nuna darajarsa ne saboda haka yawan suna yana nuna daraja na wannan ne to su fatiya ta hada wannan kuma duka hadisai tabbatar su muka ce ubbada dan sani a cikin sayar bukhari da muslim ya ruwaito ake fatihatul kitab haka ruwaya tabbatacciya ana kira ummul qur'an wayin buhari muslim ana kiranta ummul kitab ana kiranta sab'ul masani kamar da abu hurairah ya faɗa a ruwayan abu dawud sannan muka ce jerin wannan saukan wannan sura a makka ta sauka shine ra'ayi mafi girma na malamai sannan muka ce tartib ɗinta ita ce sura ta biyar sannan ta da ayoyi guda bakwai a shi ma ra'ayi wanda ya fi girma muka ce daga cikin falalan ko kayi sallah babu wannan baka da sallah saboda annabi ne faɗa la salata liman lam yaqra fiha bi ummul kitab ko fatihatul kitab sannan muka ce ita ce mafi girman sura a cikin alqur'ani mai girma wanda ta fi at-taura ta fi injila ta fi zabura sannan muka ce kuma na kanta sautin rukuya wanda shi ma hadisi ne tabbatacce ruwayan sahabi abu huraira sannan jigo abin da wannan sura ya fi karantarwa shine fiskanto fiskantan nuna tsantsan bauta ga Allah subhanahu wata'ala ake tsantsan bauta ga Allah subhanahu wata'ala ake kawai ba ana yi ga kowa ba ne Allah maɗaukin sarki kawai za ka bauta masa shi za ka nemi agajinsa shi za ka nemi shiryawa a wajensa shi za ka gaskata labarin da ya gaya maka ko sai Allah ya fara da cewa بسم الله الرحمن الرحيم فساكت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نحبه وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Amin. Wannan Sura kamar yadda muka faɗa suratul Fatiha kuma yana da kyau ko da zazzaɓi kake yi kamar yadda malamanmu suka faɗa kana iya amfani da ruwa ka karanta amma da kiyaye sharaɗi. Shi ne wannan kar a ɗauka a tofa ku gane ba a tofi ba a yin tofi ka ce kagar mara lafiya za ka ɗauki ruwa ka tofa ka ba ke sha wannan kuskure ne iskan yi ake son rika sauka a cikin ruwa shi na da yawan malaman suna suka kai bayani a kai. akwai wuraren da ake yin tofi kama ce ba ka da lafiya ka ɗauki hannu ka ɗora a wani wuri na gaban jikinka ko ka je ka gaida mara lafiya kamar da annai Muhammad yake yi yakan faɗi kalmomi da yawa akwai irin su kuhur Na ba sa insha Allah duk akwai ire-iren waɗannan da kuma addu'an waraka ka yi tsoron hannunka a kan inda kake jin radadi kana addu'a kana tofi haka kuma ya zo a nasi tofi idan misali ka tsaya za ka yi karatu a cikin sallah bayan ka yi kabbarin sallah sai ka fara karatu ka fara kira'a alhamdulillahi rabbil alamin to sai shedan akwai wasu shedan da ake kiran su khinzaf kungiya ce ta shedanu khinzaf ake kira wa'annan shedanu to su abin da suke yi shine lokacin da ka tashi ka shiga sallah da ka fara karanta suratul fatiha sai kuma su cika wurin sai su fara kuma ku ne baka iya karanta fatiha kuma to manzo Allah yake cewa da zarar mutum ya ji wannan haka din to kai isti'aza kana cikin sallah ko ka ce a'udhu billahi minka ko a'udhu billahi samiil alim minash rajim har zuwa karshe ko ka ce a'udhu billahi minash ash rajim sai kai tofi a hagunka so kaga wannan an samu nasi amma wannan na rukuya da malam suka faɗa karatu za ka dinga yi iskan na sauka a ruwa sai mutum ya sha wannan babu laifi to kaga ya fi sauki a rikayin karatu ya fi maka sauki wanda da yawan malamin suka ce ya fi sauki da za ka je ka ɗauki wani abin da kira ta wadda kana rubuta a allo kana wankewa shi wannan rubutu da zaren ka rubuta shi ka wanke to ya fi daga abin da aka rubuta ku gane bambanci ai wankewa kai yanzu misali a ramma riga mutum ya yi dati ya sai sa ruwa ya sa sabula ya wanke akwai tun kuma ana gaba ko to daidai yake da mutumin da ya rubuto a allo ya wanke ya sha ka sha babu ke an gane ka sha babu to sa aka wannan kuskure ne abin da ya fi ka yi addu'a idan damuwa ya dame ka yi addu'a za ka shi ne ɗabi'u ta magabata suna tashi cikin dare sai addu'a kana iya dauka wannan sura don ita ce babban sura ƙur'ani ka karanta ka yi tawassul shi ya sa sallah da muke yi za ka tashi da asubahi kai raka a biyu za ka karanta fatiha sau biyu za ka zo da azuhur za ka karanta fatiha sau hudu muna da nauke kenan shida lasa za a karanta hudu muna da nauke nan goma magarba za ka yi uku muna da sha uku isha'i za ka yi hudu muna da sha bakwai To sha bakwai a rana ɗaya kawai wannan misali ba ka ɗauki na filfili ka haɗa da su ba akwai irin wannan sunan wanda suke rawa din nan wanda suke zuwa da mazalla ya bayani wanda ya rakawai goma sha biyu a yini Allah subhanahu Ta'ala zai martaba shi zai gina mishi gida a gidan aljanna to ka ka ɗauki waɗannan ɗin su ma ka hada akwai ga irin su sallan wadaha ga irin sallan eh, kaga tarawi ga irin eh, sallan abin da ya shafi wuturi da sauransu akwai nawafil daban-daban wanda duka za a karanta sautul fatiha a ciki to kuma a cikin sautul fatiha din muka ce babban jigon shi ne fuskantar Allah subhanahu wa ta'ala da bauta sau duk abin da ya kunsa a ciki za ga girmama Allah ne da kuma nima Allah ya shirya da kai a ce kana yin haka din kuma a ganka kana wansu ɗabi'a mara kyau ko a ganki kin lalata rayuwarki a ga na wurin shan kwaya don an ce an gano bincike yanzu a Najeriya binciken da aka gano tsakanin maza da mata wa suka fi shan kwaya sai aka ce mata suka fi shan kwaya kuma kama haka din gaskiya ne kuma aka duba aka ce akwai mata aure a cikin kashi ɗari mataya a Najeriya akwai mata sun fi za su yi ɗaukan kashi hamsin ko sittin to a cikin wannan kashi ɗin za ga ko matan aure su ma sun fi ɗaukan kaso mai yawa to kun ga ɓarna ne to ajiya sallan ana karɓa kuwa kana tsayawa kana addu'a ana karban sallan ya kamata kana ibada ka rika samun daraja da girma a wurin Allah subhanahu wa to shi Allah eh, ya fa cewa bismillahir rahmanir rahim wannan kalma ta bismillah kullum kan faɗe shi amma wani daraja yake kunshe da shi yana da wa'insu abubuwan da yawan mu muna sakace ba mu sani ba wannan kalma ta bismillahi bismillahir rahmanir rahim a wannan za ka ga kusan sura ce eh, aya ce mai zaman kanta wanda take cikin ayoyin alkur'ani mai girma bai an gama zuwa Allah yana karantawa kafin ya karanta sura illa cewa duka tura ta sauko da bismillah suka ce a ba duka bane ka kamar sautar tauba ai ba bismillah a farkon idan za ka sautar tauba kuskure ne ka fara da bismillah in dai farkon sura za a karanta sai dai ya zamanto in dai wani wuri za ka tashi a tsakiya to wani malamai suka ce babu ne to wani kalma ta bismillah manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yi bayani a kai, a duk abin da kake son ka fara ka samu albarka a kai, ka fara bude shi da bismillahir rahmanir rahim ba tare da cewa kana hararo hadisi ne tabbata kan hakanin ba ma'ana akwai wasu hadisai akwai wasu ruwayo a cikin sunan al'imam abu dawud wanda yake kunshe da wani bayani kamar haka cewa duk wani al'amari mai muhimmanci da ba a bude shi da bismillahir rahmanir rahim ba wannan al'amarin bai kaiwa kuma lalacewa ne to wani hadisin bai inganta ba ittifaqan da malaman hadisi amma kai shi da tawadu da abin da ya kunsa kana mai neman albarkan Allah subhanahu ta'ala, ba ta da cewa wancan hadisin ne ka hararo ya faɗa maka haka ba sannan akwai wasu wayoyi wanda suka tabbata dangare da kalmata ta bismillah wani bangare zai zo za ka fara kalmar bismillahi misali hadisi ya tabbata a mai muhammad yake cewa ai akwai daga cin azkar na asmahi akwai bismillahi allazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa muhammad ya faɗa cikin hadisi hadisi kuma ingantacce duk wanda yake karanta wannan da safiya ko yammaci so uku to babu abin da zai cutar da shi a wannan yinin haka annabi ya faɗa kuma maganan manzon Allah tabbas ne domin Allah ya shaide shi ko wa ma yanzu an in huwa illa wahyun yuha allamahu wannan kenan a wani wuri Allah ya sake yabon shi da karfafa shi cewa annabi mutumin kirki ne yana da ladariya wa ka la'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim Allah subhanahu wata'ala ya ce annabi Muhammad bai yin magana na wasa kuma yanzu ku anil hawa annabi yin magana son rai in huwa illa wahayin yuha duk abin da manzon Allah ya faɗa wahayi allamahu shadidul quwa wanda yazo ya kawo masa sakon ai shine malaika jibril ko to saboda haka annabi Muhammad baya wasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya faɗi wannan azkar bismika kalmar bismillah ya fito a ciki ba za a karisa bismillahir rahmanir rahim ba ita kaida ta shari'a abinda ya tabbata ka tsaya kawai akai ya tabbata abinda karatun da aka koyar da kai ka tsaya akai kawai ka faɗi karka kara ka karki saboda haka wanda ya faɗi wannan azkar din da safiya annabi muhammad ya ce Allah zai ba shi kariya a wannan yini din wannan dai ke sannan ya tabbata cewa manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce idan mutum zai ci abinci ana sai ce bismillah kaga haka zaka fara bismillah rama a'a bismillah ka fara da bismillah ya tarbiyantar da al'umma akan haka sannan ya ce ka ci gaban ka biyu kenan sannan ka ci da dama uku kenan wannan tarbiya ne ka ce bismillahi ka ci da dama sannan ka rinka ɗiba gaban ka. kaga an samu kalmar bismillah ya shiga aure wanda har yake cewa ma'ana in mutum bai faɗa a farko ba sai ka tuna to ka faɗa a tsakiya sannan tarbiyya a wannan wurin in ka gama cin abincin manzo Allah yake cewa hannunka ka suɗe ka suɗe hannunka idan baka suɗe baka ba wani suɗe maka to sai tattaunawa ya haɗu na zance wa kuke ga fi dacewa ya suɗe hannun mutum ɗan uwansa magana ta gaskiya zai wuya ka ci abinci kawai ka ce mauna abinci ka suɗe maka hannu a zaman da muke cikin nan ko ba haka ba zai ce killa kai ritualist ne ko ba haka ba ai sai malaman mu suka ce isharar da maza Allah ke yi annabi na koyar da soyayya wallahi soyayya ba sai kin karanta wani littafin hausa wanda suke da mutane ko ki ɓata wa kanki lokaci kina jin rediyo wallahi soyayya na nan hadisin annabi ba ku ga ku yau karanta irin su littafin sarewar battar na wahid dai magana akan sihiri ai akwai sihirin mahabba sihiri na soyayya ko ba ka ba matanka za ta iya maka sihiri ya halarta ta maka sihiri na soyayya amma ba wanda za ta je a ce in ta yi haila ta gama haila ta ɗauki abin da ta sa na haila ta jika ta yi maka miya wanda ta yi wannan kafin ta kafin ta sa wa Allah kuma za ta shiga wuta ba ce ta wanke wata sarfi ba wanda ba zai kawo soyayya ba wallahi ya zai kawo don shedan ake aika in ko mijin ke yanzu zai ta fice bismillahi wallahi tun abin da kika yin nan zai koma naki abincin zaki fi, don shi dan zai diba zai ta kai diba zai koma miki da shi sihiri na soyayya shine ki ringa mijinki ado ki karanta abin da mijinki yake so ki ringa mishi dili da magana ki san da zaki controlling magana ki da mijinki idan da gidanki ya dawo gida me yake bukata ki san wannan abin ki mishi idan yan uwan suka zo su mutunta su manzo Allah ya koyar da abubuwa da ya ce matan kirki ita ce wanda in mai gidanta ya daga ido ya kalle ta sai na zu in baya nan kusa da ita za ta tsare mutuncinta za ta kare masa dukiyarsa in baya nan ba za ta ba da kanta zuwa da kanta ba matan arziki kenan to yar aljanna kenan tun daga duniya amma matan za ta daga murya mijinta na magana muryanta na sama ta yar wuta ne mata za ta dauko da tana zuwa mijinta yar wuta ne wannan shi ne sihiri na mahabba na soyayya kwalliya iya magana imijin ke zuciya ya fushi karki ba ke fushi a'a ki sassauta ki san me yake bukata a lokacin to za ki ga kina satan tunanin ki wallahi ko ina zai maganin ki kun za ga yana so rika yi da shi sai dai masu magana sai ta magana sai ta shafa ciki ne ta mishi asiri ne wani ne sha ciki a mutuntawa ne to shi da malamai suka ce da mazalla ya ce ka yi bismillah za ka ci abinci ka ci da dama ka kuma ci gaban ka. to in ka kare sunan ka su da hannunka har kwanan ma ka su ka su da hannunka sai malamai suka ce wanda za ka ba shi in ba za ka sule ba ka ba wani matanka za ta zauna a gaban ka sai ka sa ta sule maka hannun an gane ku sai kuma kin tsoron Allah mijinki mijinki ne domin ai manzon Allah ne ya faɗa wani sahabi na kwance bai da lafiya da yake ganin cewa yana da dukiya yana da 'ya mace ne a lokacin yanzu yana iya ɗaukar dukiyarsa ya ba da shi gaba daya matsala ce a raba ba da shi ce a 2 over 3 fa ce a a 1 over 3 fa ce matsala ya yi shi sai ce daya cikin hukun ya yi ya girma sai abdullahi da ba sai ce a eh to yana iya daya cikin hukun sun da har matsala ya wancan magana sai matsala ya yake cewa ka bar iyalanka 'ya'yanka cikin wadata ko baka nan agniya kaga dukiyan gado kenan da zaka bar musu annabi kira shi da cewa a bar musu su wadata da shi don a kore maka wancan shi da ake cewa dukiyan gado ba a yin arziki ne a shi kowane dukiya mai albarka ana yin arziki ne don Allah ya da yi gado to har yake inda yake cewa aikin lada kake son ka yi hatta abin da za ka sanya a bakin matanka hatta ma ta ji alufi fi mara'atika laka ajiru kana da lada a wurin Allah abinda za ka sanya a bakin matanka ka zauna da kai da matanka ka dinga ɗiba abinci a karka sa mata abinci ko da cokali annabi ne faɗa ita za ta ga abu ya bambar kai misali yan mata saba ba sa shi abubuwa ba wai rayin kansa bane sabo da ake yi duk abin da kuke yi saba shi ne ake yi a misali ba wai ko don nila yin izala ba ba magana ta gaskiya izala kafin mala bakar gumi allah ya ji kan bawon allah nan da shek ismaila idris kuke ganin mutanen billahi lalzi irin wa'azin da mutanen da suka yi a kasar nan suka tarar bala'in da ke kasar nan shau ɗan fulo fara kafa wannan tankin matan musulmai ba su sa hijabi haka suke zama tintir Dairin al'adansu ya an yi aure sai a ce za a yi wanka sai a kawo mace katuwa fa a rafa walla a tube za mata wanka kan turmi al'ada kawai da kafirai walla ake walla ka ba Allah nan mala abakar gumi Tuwon ɗan izalar da ke duniyar na walla mabiyin sun haka ya kafa wannan ɗimba na wa'azi sheik ismail da shi ma ya kama wa'ai na mutane kuke ganin sunan ba da kawai jarrabawa da aka yi mana na rarrabuwan kungiyar ba amma mu hada zuwa ganin duka abu ɗaya ne mu ba mu da wancan A aƙida ya haɗa mu wanda kawai wani abu ne namu na yan kungiya amma waɗannan mutane wallahi sai karanta ba na wasa ba rayuwarsu haka ga su shek yusuf sambol ga cikin ku zo wa allah nan wallahi yadda rayuwarsu har kamar suna da awa a kan su ga su shek jafar mamul a kai suka mutu ba da su ga su prof sani rijiyar lemu ba safe ba rana ba yamma ba dare akan kare martaba suna bidi'a ya kwanta suna ya daga ga su albanin zan Allah ya gafarta musu kai fa kashe su wanda kada tarihin magabata haka ke ta halakar da su akan sun ce Allah kaɗe zai to laka izala ta zo sai wannan aikin mata suka saba da sa hijabi da baki saba ba yau kin saba yarinya budurwa tana ganin ita za ta sa gilani in ta sa ya zaji sa rika mata dariya to yau abin ya narke budurwa ba ta iya fita gida sai da yi. ko da karamar yarinya ne sa komin koya ake yi tun da annai muhammad ne ya ce abin da za ka sanya a bakin matanka wannan kalma ce wanda yake cike da fasaha da ma'anoni daban-daban abin da za ka ciyar da ita abin da za ka yi kaza abin za ka yi kaza amma ka ɗauke shi a zahirin fasara ka iya kwatanta ma ka ɗauki abinci ka sa matanka a baki hatta wannan ɗin lada ake rubuta maka to kaga shi kuma kaga mutum abinci bayan ka faɗi bismillah sai ka sa mata yaza sai ranki da ya zauna mana ku ringa kira matayen a ramma da ranki daɗi a gane ku a ramma ranki daɗi ko ha excellency duk wani salo ne na irin ƙara martaba a tsakani ko hajiya amma hajiya dai masha Allah shi suna ne ga mamiya ana son wani suna da za ka ɗan rataya mata wani zai sa ta ji cewa yes kana respected din amma duk mata kai tana kiran mijinta sindir suna haka rara abin shi to gaskiya akwai matsala suna yawan faɗa kenan haka mijin ka ne kira matar shi haka kawai sun bai ba irin abun nan to shi ma za ga suna yawan fada wani lokaci to saboda haka Allah ya ce ka suɗa hannu in ba ka yi ka ba wani haka je ya zo to matanka ake ishara muhammad bin usman na jina wa'azi ya faɗi haka matanka ake nufi ka miƙa mata hannu ta suɗe maka hannu kar ya mijin ke zo ya ce ki suna hannu ka ce ko me haka sabo to makaratun ba kenan na'am Sai ma kin je gida saboda Allah ku gwada wannan yau ki gani ko ba za ku ƙara love ba love zai zo a tsakanin ku mai honi mai suiti mai kaza a rika samun shi a tsakanin wuzin tsakanin maza da mata da miji kullum za ka dinga sa mata karfin zuciya ba za ka ga cewa kana tafiya waje kana kalle-kalle ba sannan kuma ya tabbata cikin hadisi har wa yau kalmar bismillahi mutum ya zo zai yanka dabba ana faɗan wannan kalmar bismillahi wallahu akbar da sunan Allah kaga wannan sunan Allah kake gabatarwa domin wani kariya ne ba na wasa ba ko gida za ka fita koya ma yara bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah yara su rika haddacewa wannan kalman yana da karfi matuka ba na wasa kana hararo sunan Allah a ciki wallahi alazim kana da imani ka yarda da Allah in ka fita gida ka faɗi wannan a din duk wanda yake bin karshe baya samun nasara a kanka duk damuwa da kake fuskanta Allah na warware maka zaka zauna ka ce bismillah zaka tashi ka abu ka ce komai zaka fara ka bismillah abinci bismillah an samu goma abinci bismillah sai ka je wani wani matsafi ya bata maka lokaci sai kin da wani waya miki duba wai an bai kishi a kice ta zo da wani kafa ne daban ba za ku zaman lafiya ba ya har tsami miki gida ya sa ki tashi hankali rashin da mai gidanki to bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah wanda yake kunshe da neman albarka a ciki da martaba da ƙimantawa ar-rahman Allah subhanahu wata'ala wanda yake shine mai rahama malaman mu na zaure Allah ya gafarta musu suke cewa bayan sun ce da kai kalmar bismillahi ana kaddara bismillahi abdu da suna Allah nake farawa Allah nan ar wanda yake da rahmi rahama a nan duniya rahman Allah ya muku rahama mana rahama daban-daban akwai rahama wata rahama guda daya da Allah ya mana wanda shi muke rayuwa da shi a suratul anbiya Allah ya ambata ko da yake maganan cewa daga ruwa kowane abu yake rayuwa ko من الماء كل شيء حي نعم أفلا تؤمنون الله يتي mu ne muka sanya daga ruwa ruwan da kike gani kullashin kowane irin abu wannan kullu din kowane irin abu wanda kika sani da wanda baki sani ba wannan Allah ya sa exit rayuwar wannan abu yake yi sauka ki gani mota babu ruwa ai ruwa ya sauka kodewa take yi in yau babu ruwa Allah ya dauke ruwan shi to wa zai rayu ba da rayuwa to irin wannan ba, malamanmu na gida suke cewa arrahmanu Allah mai rahama a nan duniya da yi mabayinsa rahama da nima guda ne fek ita ke ruwa domin da komin da ruwa yake rayuwa mutum ma da ruwa ake yin shi a tafsirin na baya mun karanta nan yau in ruwa ya kare a jikinka ana neman ranka da garmi ana tafiya da kai asibiti kafin a maka wani abu a gane mai problems din da ke daminka ruwa drip ake fara sa maka shi ne zai reviving ɗinka ya dawo da kai ka fara yi wa'insu harakat kuma wa'inda za su maka mai nan ruwa ne saboda haka kun ga ashe Allah subhanahu wata'ala kula da yake da bayansa da ni'imomi da yake ba ba suke rayuwa ruwa shine jagaba ai Allah yana cewa in ka dauki ko sautul hajj ko in ka ɗauki fusilat wa taral arda ko وترى الأرض معبدة فإذا أنزلنا عليها الماء امتزت وربت نعم فأنبتت من كل زوج بهيم Ubangiji ya ce idan ba babu ruwa a kan ƙasa, ai za ka ga ƙasa a bushe take. Amma da zarar Allah ya saukar da ruwa mai yake faruwa, za ka ga ƙasar ta tsatsage ta kumbura, za ta kumbura sai ta tsatsage. Sana duk nau'in abin da ke ƙasa zai fita, zai fito da shi. Wannan ni'ima ce. ruwa na sauka yau don a nuna maka Allah na rayar da komin da ruwa ne a kofan ɗakinka da ka shiga ɗazu ka bar shi ba komai a wurin ana ruwa da dare gari na za ka kyawa ya fito a wurin me ya fita da wurin da ciyawan na yana ne masara za ka je ka zuba ruwa na sauka zai fito maka da shi wannan ni'ima ce dina cikin ar-rahman saboda ka arrahim duka sifa ce ta Allah ubangiji subhanahu wata'ala mai tosayi ga bayinsa mai jinkai mai rahama arrahman mai jinkai mai rahama arrahim mai jinkai mai rahama daga wannan sunan ne Allah ya fitar da arrahim sunan zumunta Ke sa zumunta da Allah ya fito da shi sai roki Allah ya Allah ka bani dama duk wanda ya yanke ni ina kaukaran shi wajen ka Allah ya ce zan yanke shi hatta hawan siradi da za mu yi rango da kiyama don babu wanda zai shiga aljanna sai ya hau mai haka so sun mare wallahi na'am كان على ربك حتما مقضيا siradi babu wanda zai shiga aljanna sai ya bi ta wannan gada jisir din ko malamai suka ce girmansa tsayinsa ma'ana kaurinsa ka kwatanta ko filin gashi ma ya fi shi ido bai gani ba kenan amma sai ka hau alarama za ka hau dole ni ma sai na hau dole malam rahman dole ya hau shugaba ma dole ya hau kowa ma ya hau dole a lokaci ina yin agaji akwai aiki a gaban agaji ke domin a nan da wani abu zai faru a nan misali muna ga muna zaman mu gaba ɗaya mu za ga yin agaji a guje za su je a duba me faru to yin agaji ku taimake mu saboda Allah akwai wasan kahoran lahira manzo Allah ya ce akwai wanda yana tafiya yadda ya zo fa ni na in Allah so ni na ce ni amur fa Allah ce domin wanda ka roƙa ma wasu kai ka roƙa ma kanka ko ba ka ba ni zan ba sai na shiga aljanna zan ce an na ga alarmanci an ce akwai siraɗi ba alamma zai ce wala shi ba haka ji labari amma fa ba ku gari ba wala mun ne kenan fa kiwu in gaya ba akwai su muna cike in Allah su yarda dukkan mu ne za mu shigo akwai kuma wanda za su zo ne za su shige kamar yarda walƙiya zai zo ya tafi akwai masu zuwa kamar yadda iska yake tafiya kun ga hata irin da jirgi ke zuwa yiwu yana tafiyar nan akwai wanda su ga to wannan akwai matsala kenan kana kallon rigiman da ke kasa akwai masu ja da rurrufe da kyar ana fafatawa kuma akwai wani kungiya a wurin jan mutane mutane ke fa manzo Allah na nan a gindin siradi Allahumma sallim addu'a annabi ke yi Allah ka tsirar da bayi al'ummata al'ummata al'ummata akwai zumunta ma'anan kalmar arrahim din nan ke. akwai zumunta a wannan gindin wannan siradin wallahi in kana yanke zumunta watsi da kai suke ba ruwan su da kai kugiyar nan jan ka za ta yi tafiya to nawa nawa ka je ka zauna ka tambayi kanka nawa kake yanke zumunta me zumunci yanzu zuwa da hanya mai sauki na zumunci ba ga waya tare da kai ba at least naira ɗari zai kulla maka zumunci kira wasu yawan suke nisan biyu na kira kawai jin mu ne Allah ya muka za ka ɗan rubuta text na gaisuwa ka tura musu shi kenan amma wata ba ta son dangin gidan ta su zo ɗaki gidanta to bala'i kenan za a yi kaga kuskure ne to saboda haka da sunan Allah muke fara kowane abin da muke Allah mai rahama Allah ya mana rahama mai jin kai Allah ya mana jin kai wasu malumanmu na gida suke cewa na zaure arrahim mai jin kan mumine da suka rasu ke babu nan da ni'imomi har da 99 nan wurin hadisi ya tabbata cewa Allah na iya ba kar akwai abin da Allah ya tara da ido bai taba gani ba mala

ta mutu akan bin Allah ba bid'a babu al'ada babu rashin kunya babu kafirci haka ran ta rayu wuri wa Allah biyayya da bauta da da'a da girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har in ta mutu to Allah ya ce wannan ran ta sani fala na nafsun ma ukhfiya lahu babu wata rai da ta san me Allah ya boye mata min qurrati a'yun na sanyin rai ni'imomi daban-daban Allah subhanahu wata'ala Allahu akbar akwai wani post na taba ganin prof Mansur Yalwai? ka abu ya burge ni wallahi wallahi mala in ka dauki wannan abu kana kallo na rantsa maka da girman Allah in wannan ma kawai aka ba mutum wallahi mutum ya huta kawai da yana karanta ayoyin aljanna da ni'imomi sai aka kawo wannan mai nadi ga yanda yan aljanna suke wani gida ne malam mai karamci ga mata a zazzaune ka san arama yan muka muka shiga aljanna firdaus to masha Allah malamanmu suka ce ana ba mutum mata sama da saba'in fa shi kadai kaga a duniya mata hudu suna bala'i su yanzu wata uku wutar rigima wani su fi suna gaba to za ki je ki shiga wani ayare fa in ki mutu ba wanda aka samu ana tattauna tsakanin malamai wai da tsorin in da matan duniya wanne suka fi wani suka tattauna suka ce eto eh matan duniya sun fi saboda su sun bi Allah ne suka mutu sai aka sa su aljanna su kuma hurul in kawai haka aka yi amma in ka karanta kana karanta ayoyi da hadisai magana ta gaskiya in ka fara karanta kafin ma ka kai karshen bayanin da ake akan su. kai ka san inda kake fadawa ka san hurul in gaskiya sun tsare wa'annan domin maza Allah yake cewa da za a turo matan hurul in ɗaya duniya a kawai a buɗe kawai ga fiskanta to can da Allah ya mata da karamci da kimantawa take da su wallahi saboda mena nata sai mutane ma sun rasa rayukan kaga da maka suna da daraja da kima Allah ta sifofin sifofinsu a cikin alkur'ani ce wani namiji bai taba shafan su ba mutum ko aljani to matan duna nawa ne maza suka wanke musu mari wata tallata ke ta rikin ka an bubuge ta bakin kasuwa wata dambe ta yi aka make ta wata tsiwa aka zo da mata hakuri nawa nawa nawa nawa ne matan aljanu suka buge su ana raga raga a mata rukuya da sauransu kama hurulin babu wani to irinsu ne fara a baka zara zara kuma manzan Allah ya ce in mutum fa ya mutu ba fi zai shiga a inda kake nan ba domin haka manzan Allah ya ga wata tsohuwa ta tamgara ka kuka sai ai ba tsofaffi a gidan aljanna fito to ita ta tsufa yanzu ita ba ta ba ajiyar ce ke ran ki dade ba haka ake nufi ba ai kiran ki ne za a sake canza shi ki dawo yar bana bakwai ko nawa ake cewa yar karamin shekaru yar sha ko ba haka ba ko haka za a yi miki kuma za a yi za yi ki da tsayi zira'i 60 haka za a yi da ba ɗan ƙaramin mutum haka a duniya a gidan aljanna to haka in kana so wannan ni'iman tattaru ni'ima ce da Allah ya tanada a karkashin ar-rahman ar-rahim gida ce mai ni'ima wallahi to sai Allah subhanahu wataala ya sake cewa alhamdulillahi rabbil alamin wannan kalma yabo ne ga Allah subhanahu wataala idan Allah ya maka ni'ima kana iya fauta shi alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya da cikin ni'ima ya tabbata ga Allah Ubangijin Allah alami su ne halittu kaf mutane na shiga ciki aljanu na shiga ciki eh, mala'iku na shiga komin da ka sani ba Allah bai na shiga ciki to in ka samu ni'ima ka yi wannan to shi ni'ima wa amma bi Rabbi ka. kamar da Allah ya ce fa ko za Allah maka ni'ima za ka yi zance a kai ma'ana ta nuna godiya ga Allah kai ma ka karfafa wannan wani samu ni'iman shi ma ta ka sannan kuma Allah ya maka ni'ima hadisi ya tabbata akwai sujudu shukr da za ka faɗi kai sujuda ga Allah faru da malaman malamanmu suka ce ko babu alaula kana kallon alkibla ko babu alkibla ka fadi kai dole godiya ga Allah sai Allah ya kara maka kuma da kace alhamdulillah na gode Allah duk abin da ka samu ba ka ba dabar ba kurna alhamdulillah to Allah ya kan sanya albarka a cikin wannan saka yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talikai baki da sai ce arrahman arrahim shine wancan mai rahama arrahim rahim din mai rahama mai jinka malik yau mitin <clears throat> shi ne mamallaki a ranar da babu wani abin da zai aiki sai addinin da ka zo da shi gaban Allah shi ne yau malayan malon yau malayan فعمان ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم شنو هو اللي يوم لا ينفع مال دوكيا بأنفاني ولا بنون هكا أبان إلا من أتى الله بقلب سليم sai wanda zo gaban Allah subhanahu wataala da wanda babu shirka babu bid'a to kaga ubangiji shi ke tasarrufi a wannan yin maliki yawmiddin shi ne mamallaki na wannan yin ranar alkiyama ke a wannan yin ne Allah yake cewa za a tara bayi gaba daya sai Allah ya ce limanil mulkul yau limanil mulkul yau نعم لله ubangiji zai ce limanin mulkul yau wai wa yake da mulki a yau wa yake da ta cewa wa yake da say a yau who has the final say today the day of kiyama a yau ranar alkiyama kowa shirka ke bi kowa shirka ke bi Allahu ba to a wannan yinin ne mutum daya annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana laha ana laha a lokacin al'umma za su shiga matsala za a tashi a je gaban annabi Adam kai ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ka da hannunsa kai ba dan mace da mace ta haife ka a'a Allah ne ya ka da hannu mai daraja Allahu akbar ka roƙa mana Allah muna cikin damuwa annabi adam zai ce magana ta gaskiya a yau ban da fawa I will not be able to do anything today except you can go to wani sai nuna wani je wani annabi ibrahim annabi ibrahim ya gaya musu shi na da ɗan nashi abubuwan malaman sun ta bayani shi ba akwai wani abun da yake ganin ya faɗa ba daidai ba ana iya mishi abun nan ku je wani annabi musa annabi musa allahu akbar saboda cikin al'umma bayan al'ummar annabi muhammad to babu wanda suke da yawan al'ummar annabi musa banu isra'il da yamma za Allah yake cewa zan ga tawaga masu yawa zan tsammaci tawaga na sa cewa wannan mutane annabi musa saloma maza Allah sun kina na na kowane annabi to haka dai a jawar wannan annabi a jawar annabi isa daga ƙarshe sai a ce to magana ta gaskiya za mu ba ku shawara wanda za ku je wajen yau a samu sassauci shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi Muhammad zai ce ana laha ana laha ana laha hadisi ya tabbata kowane annabi akwai wani addu'a da Allah ya ba wannan annabi zai iya yin sa a lokacin da yana yi kuma za a karbe shi manzon Allah duk annabawa sun yi amfani da nasu manzo Allah bai yi amfani da shi ba sai a wannan yinin zai tashi zo ya juda a gaban Allah subhanahu wa ta'ala zai zo ya juda a gaban Allah Allah zai ce ka tashi yau babu sujuda zai zai bi Allah da wa'ansu kalmomin da ma a ranar ne aka masa aka tura masa damuwa annai Muhammad shine ummati ummati ummati kawai kun ga ne Muhammad ba mai son rai bane ba mai son rai ba ne shi mai jin kai ne da tosayin al'ummarsa sifan da Allah ya sifanta shi in ka karanta karshen sosai tauba Allah yana laqad ja'akum rasulun عزيز عليه ما حرصتم قل Allah ya siffanta ne Muhammad mai tusayi ne mai jinkai ne mai kula da al'ummarsa shi da ya ci ba annabi wahala shi ne abin da zai wahal da al'ummarsa haka Allah ya siffanta ne saboda haka maza Allah zai je gaban Allah ya faɗe su juda Allah ya ce ka tashi yau ba batun sallah sallah fa a duniya ne jama'a sallah a duniya yake yi a lara ba sallah sai ba sallah a lara sai kawai abin da kai ne za a kimsa ba ka to haka mazu Allah ne zai Allah Allah zai ba shi dama ya je ya ciki al'ummarsa ya je ya abin nan nasu ya fitar da su daga azaba wanda Allah subhanahu ta'ala ya yi abun nan aka kaddara wasu ka shiga ce zai fitar da su saboda haka wannan yinin ne sifan Allah ne maliki shi ne mai mallakan wannan yinin yace iyaka na abu ko iyaka na sai kai kadai na abu kai kadai muke bauta wa nan nasta'in ko kai kaɗai muke neman taimako taimako kun ga kasan nan an tare rigima akan wannan kalma Allah ya jikan Dr. Idris na Bauchi an tare gingimo da shi akan wannan kalma kuma abu ɗaya ne fa jama'a Allah shi kaɗai ake bauta masa iyaka na abu akwai abin suke kira wai taqdimu wa ta'khir taqdimu ma haqquhu at-ta'khir tufidu al-hasr jama'a balaga sai aka ce iyaka kamar kalmar ka ce na abudu iyaka ne to amma in aka ce na abudu iyaka to kaga maf'ulus sani zai zo wani zai iya samun kafa kina a wurin shi ma shiga amma sai ya zamanto iyaka aka gabata da iyaka kafin na abudu kai kadai na abudu muke kuke bautawa wa iyaka nan kuma kai kadai muke neman agajinka in ka dauki littafin kitabun tauhid na babban malami Sheikh abdulwahab ya yi bayani dangane da wani irin agaji ake nema a wurin Allah wanda dan adam bai shiga ciki bai musharaka a don karka zo ka ce ato ka ce wa ne da Allah eh, asibatul yau fari gaje misali yanzu na waye gari ba komai haka a juna kana don wani abu sa'ili ka ce ya shiga ciki a irin wannan babu shi abinda dan adam zai iya ya tallafa ya tallafi amma abinda wani ba zai iya tallafawa ba sai Allah to Allah ake bar masa kayan saka shi kadai yake ake neman agajin sa kadai muke bautawa ba ka bautan wani wanda ya bauta ma wani ba Allah ba to arne ne kafiri wa iyyaka nasta'in fa zikra min al-mulk yake idinas siratal mustaqim wannan addu'a ne ya Allah ka shirya da mu hanya madaidaiciya fakal mustaqim da a akan daidai duk abin da za ka yi ya dace da abin da Allah yake ke. wanda bai dace ba Allah kare dora ka a kai, addu'ar da kake so siratal ladina an'amta alaihim kaga bid'a shirka al'adu ba za su shigo ciki ba ke siratan lazina al'amta alai hanya na bayan Allah wanda ka yi ni'ima gare su allazina al'amallahu alaihim man su ne annabawa ko kaga hanyar annabawa ke kana neman Allah ya yadda da kai hanyar annabawa bayan Allah na gai sai ka ce ghairul mamdu ya Allah ka nisantar da ni hanyar wanda kuma dama Allahu alaihim sune yahudu haka ne yahudawa su san gaskiya suka ki su bi duk inda za ga sifan yahudu ba a aibunta yahudu da jahilci da rashin ilimi sai dai son rai son zuciya saboda suna da ilimi amma son zuciya ya musu yawa to su Allah ya fushi da su tun mai son zuciya sakamakonsa shine Allah ya fushi da shi sai ce ghairul maghdubi alaihim wala dhallin ba wanda kuma suka bata ba su ne nasara to galibin su jahilai ne galibin su jahilai ne kawai kiri fada ne shi sa littattafan su ba na masihiya da suke amfani da shi su kawai suke rubutawa wayansu suke rubutawa suke yin karya an cancanta littafin ba wanda Allah subhanahu wuta Allah ya saukar ba to wannan shi ne sautin fatiha sunna ne idan aka karanta sautin fatiha musamman a sallah lokacin da imam ya zo ce wala dhallin gaba ɗayan mamu su ce amin amma ana son imam ya fara tukuna idan ammanil imam fa aminu hadisi ya zo akan haka idan qala imam ولا الضالين sai faqulu amin to in ka da hadisan duka ana salautar limami yazo wala dhalin sai a in ya fara amin sai ku gaba daya manzo wanda ta amin fadin amin sai dace da fadin amin na mala'iku ne yace za a gafarta masa abin da ya nuna. haka annabi muhammad ya faɗa to kaga magana manzo Allah ko babu wasa a ciki ko babu wasa a ciki idan annabi ya magana babu wasa a ciki saka wannan shi sautul fatiha sautul fatiha mun maimaita tana yin magani amma kan wani ce zai je rubuta sautul fatiha ya rata ya yi laya da shi laya aqidan malaman sunna laya haramun akwai hadisi tabbatar da annabi ala annabi ya ce man ta'allaka tamimatan faqad ashraka wanda ya rata ya laya yayi shirka da Allah da laya karami da laya babba ya ce man kaga sharfiya ne tamimatan kaga na kira ne annakiratu fi siyaqi shart al-umur Banta Allah ka man ta'allaka tamimatan faqad asharaka wani ruwayan kuma ya faqad wukila ne wanda ya rataye abu don neman kariya to akan juya abun a koma da imanin cikin wannan abu ba ruwan Allah da shi saka sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ɗalibansu irin su Ibrahim an-Nakhai suna da fahimta na cewa a laya ba wani karami babu ba duka laya duk haramun ne saboda ka ruwa za a dauka a karanta sassan fatiha muka kuma ce ba a tofa ba sai zamanto karantawa ake iskan yana sauka a ce an gane ko to in ka sha sai ka sha da ni abin da yake daminka ko da zazzabi na damin mutum kuma ana iya yi haka a rika ko shafa a cikin jiki kamar da malamai da suke bayani akan abin da ya shafi rukuya suke to wannan shine karshen wannan sura fa na naktafi da hada insha Allah idan kuma Allah ya kai mu gobe za mu dora mu ci gaba yan uwa abin da muka faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada wanda kuma muka kuskure Allah muke roko da ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika